duk inda ɗan luwaɗi ya laɓe Allah ka tona mishi asiri ya Allah ka cire 'yan luwaɗi sama kowa ya ga tsiraicin su ka sauka ka kaɗo su ga ƙasa in sun ka haɗu kuma su yi karaya goma sha biyu da ba su koma tashi tsari duk wanda ka ƙoƙarin taimaka ma ɗan luwaɗi ta kowace hanya Allah ka karya shi ka hanya taimaka ma ɗan luwaɗin kun ji don haka ku shaida Allah ka zama shaida kuma kuma bayan Allah ku shaida ba mu tare da 'yan luwaɗi ba mu goyon bayan yan liwaɗi ba mu son yan liwaɗi ba mu na'am da abin da yan liwaɗi ka yi kuma mun shirye faɗa da yan liwaɗi faɗa na tsakani da Allah in su da wasa suka yi mu wallahi da gaske muka yi ji don haka inda gaske kuka to ga bello nan ku yi ne ku kashe shi yankan kamna kan wallahi sai na ya muku ita inda yana da rai bi iznillahi mun gaji da su Allah ka tsine musu albarka Allah ka karya su Allah ka karya 'yan lewaɗi jigon 'yan lewaɗi Allah ka karya shi wanda ya ɗaure ma 'yan lewaɗi gindi sakkwato Allah ka yi sanin kowa ne ne Allah ka karya shi yara ne da masu goyon baya ne duk Allah ka karya su Allah ka tsalkake wannan birni na mujaddidi Allah ha gwada mana an waye gari sakkwato babu mai taɓa takashin kowa in ba tashi ba in ya zo ɗahara to mu tafi o oh, ya isa to to kun gani to madalla to yanzu dai kun ga na yi yan malaria shekaru kun ga na warke ko to ku hito amma kun san wanda ka towa hirar Bello ya wanda bai gudun mutuwa in kana gudun jini ya bar tsama kakka taho kun ji amma ni na san insha Allah ta'ala mutuwa ta ba ga hannun yan liwaɗi ba sai dai in mutu sai dai wani ya kashe da ba ba yan liwaɗi ba insha Allah ta'ala ba zan mutu ga hannun yan liwaɗi ba yan daudu kan a ce yan daudu sun kashe bello yabo Allah ya tsaran don haka kun jiya yan liwaɗi masu takara bello yabo na nan <laughs> ku dangana ku koma ku zanna tun ba yau ba nika cewa ba a siyasa ta fati siyasa yan takara aka yi ko duk fatin da an Najeriya duk fatutukan Najeriya ba a fatin Allah ba na manzon Allah babu fati na musulunci duk wanda ya ce muku fati kaza na musulunci ƙarya yake hukin Allah na in ko mallami na ku teku ku mai belliya ba ya ce ƙarya yake ya taho gani babu fatin Allah babu na manzon Allah duk ɗan jimma na da ɗan jimmai fatuttukan Najeriya Ko wane wake da shinkafa ne akwai musulmi ciki akwai akwai waɗanda ba musulmi ba babu fatin musulunci ciki inda akwai fatin musulunci da mun shiga an ce yaƙi na musulunci za a yi amma wane ne sarkin yaƙin an ne to ina kun ka taɓa ganin arne ya jagoranci yaƙi na musulunci don haka shigantaka ce kai mu siyasar 'yan takara muka yi ta ba ta fati babu romu da fati mu babu ruwanmu da fati ɗan takara muka dibawa da wancan fati da wancan fati watsaye da na kwarai mai yan dama dama sai mu jiwa mai ƙwarai amma haka za mu siyasan mu kowane fati ɗan luwaɗi yake ya ɗauki kai ne ɗaya ya faɗi duk fati da ɗan luwaɗi ya shiga ya ɗauka ɗaya bai iya faɗi zaɓe kai ya ko kashe kuɗi ne wurin kamfen bai ci bi iznillahi kunji ko bello ya ba ya mutu dan liwaɗi bai cin zaɓe sakkwato sakkwato an riga an an tsaftace ta insha Allah an kama hanya yau ga yan liwaɗi na har gidajen su kyamata su ake yi to kun da ya gani ya karuwa guda ta an kasa amma kun gaya mucin na an kai mutun nawa sun karsa aka wannan ya karuwa to to yanzu sun kace za su canji musulunci za a yi kaka dauko karuwa wanda bai da tsalki mai warin kashi wanda an ɗauki da aids anytime yana 'yan mutuwa don haka babu romu da karuwa jama'a kuna zaɓen karuwa kar ku zaɓi karuwa ba mu zaɓen karuwa sannan mu ba yara muke ba ba jahille muke ba ba a cin mu da burgawa oh, musulunci na daga lalle munan sakkuta musulunci da kahirci na zai faɗa da masu tsafta da ƙazammu wanda ya san yana liwaɗi to ga 'yan uwa ne can duk wanda ya san yana da tsafta to yayo inda masu tsafta iyakarta anna Allah ya raba faɗa